A jimilce magidanta dubu hudu da talatin da shida muka kididdige da suka fuskanci bala'in gobarar yanzu akwai sai isayar da zai ɗau ɗawainiyar su ta basu abinci tun a jiya mun baiwa magidanta dubu kasonsu buhun shinkafa mai kilo 25 buhu ɗaya na wake mai kilo 25 litir goma na man da huwa, buhun masara mai kilo 50 da gishiri kilo guda wannan shine abincin wanda sai sayar ke baiwa kowane magidanci. Menene gwamnati ya yi domin ya taimaka musu? Kun taimako sauran ƙungiyoyin sun ka musu. Tun da farko gwamnati ya taimaka wa magidanta ɗari biyu. ANDH ta zo Aktal da DRT da suka kiraye ni domin kwakwance al'amarin to amma ba mu san ko menene ba. Yaya suke yin rayuwarsu? Gaskiya mutane na cikin mawuyacin hali dangance da fargabar da ke akwai kuma ga yara zaune cikin ɗari hilin Allah ga sabaro har ma an soma samun cutar tarin gaba su ma MSF suna nan suna zagayen ba da magani. Likitoci masu kai da kawon cututtuka ne suke magancewa. Masassarar cizon sabro suna kai da kawo kowace sahiya su yi aiki kuma su koma. Akwai harabar DRSP da ta aiko magunguna jami'an kiwon lahiya goma 'yan asalin 'yan garin tumur ne suke aikin akwai wahala babu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya don kulawa rawaniyar gaskiya. Me kuke jira da gwamnati da sauran ƙungiyoyin? Abun farko da muke jira daidaiton samun ruwan sha da lafiyar jama'a. Can da cibiyar ruwa goma sha hudu gare mu an ka cancana su na masu zaman kansu ne wasu sun samu sun gyara an samu uku da aka gyara ganin tururuwar abun na da wahala. A yanzu yaya garin Tumur yake bayan harin da an kai? Mutane sun yi gushi sun ƙetare ruwan tafkin sun samu matsugunni gabar tafkin sun bar garin saboda ba su da wurin zama ga hilin Allah suke wasu sun samu 'yan tabarmi da danginsu suka ba su wasu kuma sun samu tsugunna tare da magidantan da suka karɓe su yanzu sun soma komowa kaɗan-kaɗan bayan girkin jami'an tsaro a garin